الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu zuwa wannan darasi na alkur'ani mai girma muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya mana jagora ya sa abinda za mu faɗi ya zamanto daidai yau hudu ne ga ko uku ne ga hudu ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 muna roƙon Allah ya mana dacewa da karbi ibadar da muke yi a cikin wannan wata kafin mu ci gaba da inda muka tsaya akan ayata wato sittin da hudu cikin suratul isra kuma kafin mu amsa tambaya guda ɗaya da muke da ita muna jan hankalin mata wanda suke zuwa gurin wannan karatu kowa ce sai ta ji tsoron Allah kuma ta yi dan Allah hayaniyarsu tana shigowa har tana hana mazaji. Ya jiya an kawo mana complaint ba abin mamaki ba ne fa mu hana su zuwa kuma mu kulle gurin don duka za mu iya ba wai ba za mu iya ba ne kada wata mata ta ji da wai za mu iya kulle wannan gurin kuma mu hana su zuwa da dama ba mu muka ba da izinin zuwan ba sun zo ne kuma aka ga cewa bai kamata a hana su ji sakon Allah idan ba za su tsaya su ji sakon Allah ba gaskiya za a iya yin gaba da su wannan ita ce gaskiyar magana idan mun kulle babu wata mata da za ta saboda in dai ba za ki zo ki ji dan Allah ba kuma ki saurara dan Allah ya kamata ki tafi idan shaidani ya ci in kuma Allah ya kawo ki da manzansa dole ki saurara ki saurari abin da kuma Allah zai faɗa da kuma abin da annabi zai faɗa wannan shi ne jan hankali da mu ka idan mun sake jin wata hayaniya mai kama da irin wadda ta faru a jiya to za mu rufe gurin gara su sani a isar musu da cewa ko da yake ai suna ji ko to za mu kulle gurin in har ba su daina ba yau gobe aka ji wata hayaniya to za mu kulle gurin kawai su tafi shi kenan kowa da zai ta saurara a wajen inda rediyo yake kaiwa ko tunda ana sakawa a rediyo yawa in dai ba za ku bi Allah ba don Allah ne yake ku shiru idan ana karatun Qur'ani ko to me yasa ba za a yi shiru ba sauraka yan agaji za su kore ku idan ba abin nan ba idan ba tsaya a yi shiru ba wannan shi ne karanta mana ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا kafin mu fassara ko mu karisa jiya mun tsaya akan kan abubuwa da suka kullu a cikin wannan aya muka ce guda goma sha biyar mun tsaya ne a na goma sha ɗaya amma kafin mu ci gaba akwai wannan tambaya ɗin wani ce malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam jini jini ne wato jini nake zubarwa aka yi min aiki a mahaifa aka cire karin aka cire karin bakin mahaifa wata biyu jinin yana wato jinin ya baiwa ya daina zuwa sai yanzu ana gasa wurin sai jinin ya dawo kaɗan-kaɗan to malam zan yi sallah ne ko sai jinin ya ɗauke wato ya daina zuwa kuma don Allah a taimaka min da addu'a Allah ya yaye min da duk masu fama da irin wannan ciwo. daga ƙarshe dai muna iya fahimtar sun da ta kira abin da ciwo kamar ba jinin al'ada ba ne idan ba jinin al'ada ba ne babu abin da ya haɗa shi da hana sallah jinin al'ada shi ne yake hana sallah shi yake hana azumi shi yake hana ɗaukan alƙur'ani shi yake hana ɗawafi jinin al'ada amma wanda ya jini ne na ciwo ka shi ba a mata hukuncin hana sallah ko hana eh, yin azumi ko hana saduwa wannan jin baya iya baya iya hana tunda jini ne na ciwo amma idan al'ada ce sai a mana wannan tambaya amma al'ada ai ba ta iya daukan wata biyu a jini. kuma idan yana daukan al'ada babu wani dalili to shi ma cewa aka yi gini akan abun da ta sani a baya idan wannan lokacin al'adar ya yi sai ta ɗauka yanzu al'adar ta yaro idan lokacin ya wuce sai ta wanka da shi ballantana kuma wannan ba ba ma shi ba ne da wannan ta ce mana ciwo ne yanzu ana dasa wuri da ya dawo azikiyalar sun fama guri ne kawai yake fitar da jini wannan ba a kiransa jinin haila ko jinin nifas jini ne na rashin lafiya to saboda haka za ta yi sallah za ta yi komai ba abin da zai hana to sai inda muka tsaya cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma iblis ko shaitan dama yayi hari akan mutane da sauti mun yi magana akan sauti shaitan sannan kuma ya tafi da abun hawa ko kuma ma da abun da wato da kafa sannan yayi musharaka wato da mutane fil amwal cikin dukiya mun faɗi ɓangare ɗaya na cewa shaidan bai rinka umurtan mutane su rinka siyar da kuɗinsu a kan hanyar sabo sannan kuma na biyu kamar yadda shi Imam a yake cewa wa sharikun fil amwal yana nufin zai yi musharaka da mutane a cikin dukiya wato ta hanyar riba wannan shine abin da riba matsala ce a cikin duniya gaba daya domin Allah ya haramta ta dan hikimomi irin nasa da yawa hikimar Allah wajen haramta riba akwai waɗanda suke ci da ribar ana suna shan jinin wasu mutane ko suna shan gunin wasu mutane shi yasa malamai suka ce idan riba ta shiga cikin al'umma to abubuwan da za su faru ba da yawa Allah ya haramta wannan domin ɗan adam ya tsaya da ƙafafuwansa ya kuma ci guminsa amma kamar yadda mai littafin jarimatun riba ya ambata wani littafi da ce ai bubukan riba daga ciki yake wasu mutane suna rayuwa akan wasu mutum ne yana zaune ya yin aiki sai ya ba da dubu goma a ba dubu sha biyar in an zo biya kaga ai riba ce yana ci da mutane haka kawai kana zaune don ka ba mutum bashi bashin da Allah yake ka bayar har ma daga ƙarshe aka ce in ya samu ya biya ka ba kai masa haƙuri bayan haƙurin ba in aka sake masa haƙuri bai samu ba daga ƙarshe Allah ya ce wa an da ku da ma kun zai da ya fi saboda duk wanda ka ga yana cin bashi in dai ba a Najeriya yake ba duk wanda ka ga yana cin bashi to larura ce ta same shi amma a Najeriya ana cin bashi babu larura babu dalili ake cin bashi amma duk duniya in ka ga mutum ya ci bashi to sai dai in larura ce ta same shi amma in ba larura ba ba za a ci bashi to amma banda Najeriya Najeriya ne mutum yake cin bashin naman kaza yace a bashi bashin kaza sai ci sai daga baya zai ja in an yi salat wannan irin mutum ne haka ko kuma ka ga mutum ya karɓi bashin yaji wai zai tinka riga ya sa a sabbi saboda kawai neman sai ta jawo ma kanka bashi abinda annabin ya ce bashi ma tukunna baya yin sallah akan wanda ya ci bashi bai biya ba amma akan wannan sai ka zo ka ga mutane suna karɓar bashin yaki ko kuma wani ya je ya ci bashin mashin wani har mota ba to duk waɗannan fa ba larura ba san jin daɗi da kwanan nan na je wata ma'aikata na ga motoci da yawa a gurin na jika amma fa mutane gaskiya alhamdulillah sun fara yin kuɗi tun daga motoci barkatai a ma'aikatar sai wani yadda mu ya kashi biyu bisa uku motocin nan duk ba shi aka siyo ma na ce to kun gamu da aiki wallahi tallahi a sai ga mutum ya sha shadda ga motar sa kwalkwal tana kalli. amma in ka tambaye shi rigar ma ba shi kuma motar ma ba shi a ne wa ya sa to a najeriya ne ake cin bashi babu larura ga mutum ya ji ya karɓo bashin kaza a yanka masa kaza wani ba har balangu yana ci bashi to a kabbe ma ya zai kawai ka zo kana abin nan ai ba dalili ba ne wannan saboda haka idan riba ta fito ta bayyana to akwai matsaloli shi yasa su malamai suka ce duk inda ake cin riba to ana ci ne da gunin wasu haka za ka ga bankuna da suke ta'ammuli da riba sai ka ga mutum da safe kamar kamar ale da aka bare ya yi wanka ya sha wuyansa da wani yadi ya yi zanzaro ya tantame kunkuninsa da bai takalminsa yana ƙyalli ya taje kansa ya riƙe wayarsa kuma ya ba da bashi da ruwa kuma ya zauna AC yana hura shi sai kuma da aka ba ka bashi kana can kan roka a ƙauye kuma shi kake tara ma kudi shi ne da gudun wasu shi za Allah ya hana wannan al'umar za ga wani kuma ga su da wayon siya da yake sun san abin da suka kaka ba za a ƙari da lafiya ba sun sani wallahi duk mutanen bankin da suke mu'amala da wannan ba sun san ba za ku ƙari lafiya ba saboda ka kafin su ba ka bashi sai ka samo garanto ka ba da gidanka da takardun gidanka da certificate din duk sun rike saboda sun san wallahi ba za a ƙari lafiya da kai ba Allah wallahi sun sani kuma kai ma sun sani saboda Allah zai ta kwashe albarkar kudin duk wanda ya ci bashi da ba sai ka ga ƙarshen yadda zai zama in bai sa ba daga ƙarshe a yi gwanjan gidansa in ko bai sa ba daga ƙarshe ya gudu ya bar gari sai dai rinka waya da matansa da daddare da rana kuma ya kashe waya kaga matsala ta faru saboda riba Allah da su ya haramta riba saboda ba ta da kyau tana jawo maka matsala a nan sai Allah ya ce shaidan zai yi musharaka da mutane wajen ya siyar da su riba kuma yanzu kun ga har mata matar aure wanda ake ba ta abinci a saya mata sutura ita ma yanzu ta ce sai kasuwanci za ta yi kodai gida maza Allah ya ce idan alkiyama ta yi kusa mata za su zama 'yan kasuwa kuma su taimaki mazajensu a kan kasuwa idan alkiyama ta yi kusa to da kan za ka ga mata ko a wajen aiki ma'aikaciya to a buddinta akwai yaduka da takalma 'yar kasuwa ce ko ma'aikaciyar gwamnati ne haka kuma in kana tafiya za ka yi ta ganin daga an yi maganar bashi a banki za ka san da ana ta ana buɗe akawun za a ciri ba kuma Allah sai ya isa albarka shi yasa wasu matan har auren su ya mutu saboda cin riba da baki da suka yi mazajen su ba za su iya ba suna ga ba za su iya ba shi dukan hajiya kowa ya kama gaban su wadda shi ma yayi ta kan ke ma kin yi ta san aure kuma ya mutu sannan gashi banki kuma suna neman ki ko ki a dare da rana gurdan da ake neman ki za ka yi ta jin wasu irin sunaye daban-daban haka ake yi to gaskiyar magana ga wasu abubuwa wadda musulunci ya ja hankalin mutane akan ta'ammuli da riba idan mutum zai yi ta'ammuli da riba waɗannan abubuwan za su same shi mun taɓa karanta waɗannan abubuwa a amma za mu faɗe su saboda yanzu akwai mutanen da ba su ji waɗancan ba kuma daga cikin saba'in ne muka ɗauko guda ashirin saura nawa kenan aka bani da saura hamsin ɗin ba sai mun gaya muku ba duk mai imani in yi guda ashirin ɗin nan zai ne sai shi duk wanda yake da imani sai dai in ba ka da imani amma idan kana da imani waɗannan ashirin ɗin sun isa ba za ka sake ta'ammuli da bashin da yake ga ruwa ba wani buhun masara zai ba su ce da kaka aka kawo su sai da ba ce ai masara ko a gari wanda mata suke ko a cikin gishiri da ake karba karɓo mun gishiri a wajen wancan shi ba da yana shi haka kuma batun gari na tuwo ko na wani abu wanda matan suke karban aro duk riba tana shiga a ciki duk da dai ba nau'o'in ribar za mu faɗa ba illolin ribar kawai za mu faɗa haka a wajen canji ba suna tana shiga haka a wajen ka hau a taba ba ku yi yarjejeniya ba ka zo ka yi wani kukulle nan bari ba tana shiga e, ire-ire duk inda kuɗi yake ne za ka samu riba ta bazu shi za maza Allah tana da ƙofofi saba'in haka laifin girman sa yana nan kudin saba'in don haka balle kuma ka shiga cikin kasuwa inda ake kasawa ake sayarwa to a nan ne ma abin ya fi tsamari a wajen bashi akwai riba a wajen saye da sayarwa riba tana shiga a wajen canji na gari ko na wani abu su ma riba tana shiga amma idan riba ta zai ku to ga abin da za su same ku su ne abubuwan da za ku kirga kuma hatta tattalin arzikin duniya da yake tafuwa a wajen musulunci yana kallon cewa riba ce ta fi don kofar da tattalin arzikin mutane babu abin da yake karya tattalin arzikin ƙasa ko na duniya kamar a gwama shi da cin riba wanda kuma waɗannan dukkan yawancin gwamnatoci abin da suke ba za iya bashi ba za iya ba da bashi ɗan ɗa sai dai bashi ga ruwa wani ya gaya maka 5% ne bayi da yawa wani ya gaya maka a abin nan 2% ne wani ya gaya maka 10% ne sai ka rena ka ga ciwon kamar ba laifi ba ne sai ka karba to ko wani 1% ne aka sa manzan Allah cewa yi qaliluhu wa kathiruhu ara. ko min karancin sa haramun ne ko min yawan sa kuma haramun ne saboda ka haramun ne irin waɗannan abubuwa da ake daga ciki suka ce abin da ya sa musulunci ya haramta cin riba shi ne ita riba ƙaba'un ala ruhi ta'awun? riba idan ta zo to tana kashe taimako ne a tsakanin mutane kashe taimako take sai al'umma su to ba za su iya taimakon juna ba bari ba ku misali cewa idan al'umma za ta rayu babu riba to duk wanda ya zo ya karɓi bashi a gurinka to yadda ya karba dubu biyar haka zai dawo da dubu biyar an taimake shi ko ba a taimake shi an taimake shi to ma ya riba idan ta zo za ta hana wannan taimakon domin kai mai badawa za ka ce na baka dubu biyar bashi amma za ka biya ni dubu bakwai ne me ya taimakon ka da yake bai taimake ka ba wannan abu na farko kenan za a cire taimako a tsakanin mai shi da wanda ba shi da shi kuma abin da yake faruwa kenan idan ka je bankuna za ka karɓi bashi ko to shi ne akwai wani fasantar da za ka rinka biya wanda zai rika tsaruwa kullu to tausayinka aka ji ko kuma dai neman kuɗi aka yi da kai ba za ka yi magana ba neman kuɗi aka yi da kai ba tausayinka aka ji ba domin idan tausayin ka aka ji abin da ya kamata shi ne a ba ka dubu biyar ka je ka biya buƙatunka bayan wata guda ka dawo da dubu biyar ba tsari ko kuma. shine an taimake ka an yi solving din problem ɗinka kafin lokacin da za ka samu kuɗi amma idan aka ce maka ka ba da dubu biyar a wajen biya ƙarshen wata za ka biya dubu bakwai to ba a taimake ka ba yanzu an ƙara ma wahala ne ina ga kamar bakwa wa abin da nake an ƙara maka wahala saboda ba a taimake ka ba a cikin wannan al'amari to kuma kusan dama abin da ake shi kuma Allah ya shar'anta bashi ne a matsayin taimako misali ina da kuɗi kai kuma baka da kuɗi ga wata larura ta same ka ta kana son kuɗi to ka ga ya kamata a ce biya maka wannan bukatar in baka kuɗin da ni ina da su in taimake ka amma za ka biya ni amma in ka tashi biya to shi kenan sai in sai sai ka biya iya abin da na baka kaga kenan taimako ya faru domin in baka samu wannan aron kudin ba to wannan larurar ba za su ke kautuwa da kanta amma in an baka ba tsari ba komai to an taimake ka shi yasa Allah ya sa wannan bashi to sai masu kuɗi kuma suka ga haka kawai dan zai ɗauki kuɗi ya baka ba tare da ya ba ba to da ta sai ya ƙara wani abu a kai to wannan abin da ya ƙara shi kuma ya ɗauka ma kansa shiga wuta ya yi haram kuma dukiyar ba za ta yi albarka ba akwai na abu da ake yi ma wai shi bai ul'ina annan sallallahu alaihi wa sallama ya ce in dai kuka karɓi bai ul'ina to makiya zai sun ci nasara a kanku duk yadda za ku makiyan ku da sun ci nasara a ku? mene bai ul'ina shine kana da kaya a shago ko kana da kaya a wani guri na siyarwa sai wani mutum ya zo neman bashi sai ka ce to shi kenan ga wannan kayan na baka a matsayin dubu goma ina bin ka dubu goma an gane sai ka jiya za ka tafi zai ce ni kam kai ba kudi kake so ba ne ai ba kaya kake so ba sai ka ce eh dama kudi nake bukata ai yanzu ma wannan din ma sai ba mata shi kenan sai ce to tun da na baka shi a dubu goma to yanzu ni na saye shi dubu takwas kuma kuna yi ana yin wannan da ka sai ya sai dubu takwas sai ya baka ta sai ka baki kayan sai ya baka dubu takwas yanzu ka ga tukunna tun daga nan ya faɗar da kai dubu biyu amma da yake Allah ya yi ku masu jarabar siyari da kuma sai kun shiga wuta da kuma san sai Allah ya la'ance ku hakan kuma kuke musamman ma ma'aikatan gwamnati su aka fi wannan yanzu haka za ka ga ba azumi aka sa sallar idi aka sa a gaba ba to za ka ga yanzu wani zai zai karɓi a atamfa ko ta zai ta karɓi a atamfa ko zai karɓi turmin shadda a ce masa dubu talatin amma kuɗi yake kuɗi zai je ya sayar da wannan sai mai shagon ya ce to ka kawo tun da dubu talatin ne na zan ba ka ruwan na sayi shi yanzu auren ka dubu ashirin na farko tukuna ya ci riba akan kayan da ya sayar maka dubu talatin sannan ya faɗar da kai dubu biyar wannan shi ake kira Ba'i aida harabun ne ba Allah ce idan al'umma suna yin wannan Allah zai tsora makiyanta a kanta kuma ayyanzu makiyan suna kan mutane ko ko ba haka bane saboda ko ina sun mamaye saboda zaluncin ku da kuke sai dai ku ta guna guni akan titi an yi kaza an yi kaza inda je ta yi tunda Allah ya sa kai dan mayan kudi ne ba ka da hakuri kan irin ma wannan shi ake kira baiwa kai na haɗi cewa yanzu a baka mashin a dubu ɗari biyu watakila dubu ɗari da hamsin aka sai mashin ɗin sannan kai kuma kana fitowa da ka mashin ɗin shi gana sai ka fito a baka dubu ɗari to ai ina ganin ba sai ko ba sai wani ya gaya maka ba ya kamata ka sai maka kai wawa ne kada ga wani ya gaya maka ba da Allah ba haka bane malam ai ya kamata ai ba sai wani ya ce maka wawa ba ya kamata ka ce kai amma ko ni wawa ne fa dubu ɗari biyu a ka ne a mashin a dubu ɗari biyu sannan kuma sai ka fito ka tsaya a bakin hanya ko a bakin ofishin ka ce a ba ka dubu ɗari da hamsin tun a gurin baka faɗi dubu hamsin kuma wancan ɗin za su cire a ka dubu ɗari biyun ba rage to yanzu sai wani ya zo ya ce ma kai wawa ne hata ganin ya kamata ka gaya mutum da kai wawa ne wani kuma zai ce yau kuma abin ya zo za a zo ta musu abin nan eh to ya za ka yi na faɗa ai inda dama kaga inda ka gani dama ba waje ka turo ni ba ni ne na yawa wannan yana daga cikin haram da kuma kaskantar da kai da bautar da kai da mutum yake yi da kuma mayar da kanka bawa a ƙarƙashin wanda yake jin ka shi don dole ka dawo bawa daga ƙarshe in ba a yi sa'a ba za ka canza layi wannan matsalar ribakin tana toshe ƙofar taimako abu na biyu da kake jawowa zar'ul adawati wal bagda so za ta jawo gaba da kiyayya saboda duk wanda ya baka bashi da ruwa idan baka samu kaziya ba dubu goma ya baka yanzu ya tafi dubu sha biyar babu abin da zai hana gaba ta shiga tsakanin su kan shi babu abin da zai hana musamman idan yanayin nemi kuɗin bai samu ba ya kai ga tsara da kuma 'yan sanda ka san a cikin dubu sha biyar ɗin dubu biyar ɗin da ya ƙara maka na riba in ya ga dama zai iya ce ma ɗan sanda idan ka fitar da kuɗin ka ɗauki dubu biyu ni kuma ka kawo dubu sha uku to inda zai ɗan sanda zai kama kai kulle a kan nan babu dalilin da zai sa ba za ta yi gaba da wani mutumin ba ko kana jin za ka so shi to zar'ul adawati wal bagada riba tana jawo shuka gaba a tsakanin wanda ya ɗora maka ita shi yasa zaka ga lokacin da mai karɓar bashi a bai ake fika takardun zai ci bashi a lokacin da ake fara'a amma in an yi tafiya wajen biya da shi da bankin fada suke yi ko ba haka bane saboda gaba ba dama wani ya cuce ka ta irin wannan hanyar wai ka zo za ku yi soyayya da shi sai dai a tsare kana Allah tsire ma banki banki ma suna cewa sai ka biya ne haka za ka yi saboda gaba to matsalar wato ita riba kenan tana shuka gaba da kiyayya tsakanin wanda ya dora maka riba da kai da zaka biya riba ba za a daidaita ba abu na uku wato tana jawo na tsattuwar tattalin arziki tattalin arziki yana mutuwa yana yin baya dalili shine idan ɗan kasuwa ne ya ci miliyan ɗaya kuma zai biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a shekara ɗaya ko a shekarar to kullum sai Allah ya yashe albarkar kudu kullum sai Allah ya rage albarkar kudu so shi yasa zaka ga shekarar ta cika bai biya ba so daga ƙarshe abin da yake faruwa shine shagon ya mutu tattalin arzikinsa da da yake da shi na miliyan ɗaya da rabi yanzu ya lalace miliyan biyun da ya siyo ba su amfani ba daga ƙarshe abin ya lalace shagon ma ya mutu so daga ƙarshe gudu zai yi bargar to tun da yana da miliyan biyu na jari da san da ƴaƴan sa haka suke ci cikin albarkar kasuwa to yanzu ƴaƴansa ba abin da za su ci matan ba abin da za su ci kuma banki ta zura masa idanu kuma dole zai bar garin to kuma idan ya bar garin ina tattalin arzikin ya ya kare kuma wallahi riba ne ta karyar da shi wallahi riba ce Allah ne faɗa da sunansa kwalo-kwalo a cikin suratu Ali Imran yace yamhaqullahu riba yamhaqullahu ai ka ji kowa ya san lahu kafu ai ka san Allah ne Allah yake to ni ne nake shi nake shafe dukiyar da aka saka mata riba ni nake shafe albarka to waye ka kuma ya zai tawar da Allah shi ya tsaya a gurin sa albarka akwai wanda ya isa ne banki bai isa ba ballantana ma harkar banki wani abu ne sunan mutum ne ah, to dan da kaje kaje kudin da abu inda ba mutum ne wa ka ba mu kenan wa ka ba ma na manaja manaja ka ba eh Eh. na abu na hudu na hudu shi ne hasuru tabaqatul mujtama wato ita riba tana rusa dangantakar al'umma dangantakar al'umma shi ne mu ɗinke mu zama abu ɗaya to riba idan ta shigo tana rarraba tsakani saboda kamar da na gaya muku tun da gaba ce zai yi wahala wato tsabakar da aka tafi gurub-gurub na mutane da suke wannan ya hulɗa da wannan wannan ya hulɗa da wannan idan mutane suka saka riba to riba suna cikin tsince wannan mu'amala saboda babu wanda zai cike ka zuciyar ka wai ta zo ta haɗu da shi a ce an zauna lafiya ba zai yi ba zuciya ba ta taɓa yarda da mai cutar ba ba ta yarda zuciya tana karkata da inda ake kyautata mata a taimake ta a ji tausayin ka abu na biyar shi ne hudusul azma wato al'iktisadi wato shi ne faruwar wasu bala'o'i da za su rika faruwa a cikin wato sha'anin tattalin arziki na duniya yana za ta ga a ƙasashe da yawa suna nema su dawo kamar bayan wasu ƙasashe kasashe da yawa suna dawa suna nema su dawo kamar wasu kasashe mu dauki kasar da muke ciki ita ce Najeriya wadda a yanzu ba su suka ake ta ci kuma duk ba su suka nan suna da riba cikin so dole ne waɗanda suka ba da waɗannan ba su suka dole sai sun tafi ƙa'idoji kuma ka'idojin nan dole sai an bi su don harka ce ta duniya da duniya ko ta ƙasa da ƙasa ko banki shi kaɗai ba ƙasa ba ce kai ma ba ƙasa ba ne mutum ɗaya ne ka zo karɓan bashi a cikin abin da za su sa masa akwai ƙa'idoji dole a kullum za a rika samun kaza ko dole akwai fasantar kullum kuma dole akwai lokacin da za a zo fasantar ɗin ya zama yana tsaruwa kullum sai a ƙarfi to kaga kullum bautar ka da zama bawan ka yana yin yawa domin in baka samu dama kana waro da kudin nan ba to kana karkashin canjin su ne da sayar da suke da kai dole ka zama to kamar ba to haka kuma kasashen duniya waɗanda za su baka bashi da ruwa to dole su saka maka ka'idoji wanda 'yan ƙasarka da kai da su sun yi biyayya wanda kuma wannan kuna iya tambayar masu tattalin masana tattalin arziki sun sani cewa hatta yanzu tirtiran tallafi da ake ta da tallafin man da tallafin mutallar lantarki da tallafin wane ne duka waɗancan ba su suka ne suka sa don haka kun fara zama bayi ko ka je ka tambayi masana tattalin arziki shi a nan ake cewa tana farar da riba tana farar da durkushewa na tattalin arzikin ƙasa da bautar da 'ya'yan ƙasa da za a da cewa irin waɗannan ba su suka da ake talabtowa so dole ne ko ƙasa tana so ko ba sa so don matsa musu za a yi sun ci bashi iya wuya kuma dole ya zamanto cewa sai an cire wasu tallafi daga an cire tallafin man su misali to har ganyen alayyahu su ya yi tsada ballantana wai wani wanda zai zo ya sai yaji ko wani wanda zai je ya sayi mota hatta ganyen alayyahu wanda za a ɗauko maka shi a nan kwarin kwadantin nan saboda ai ba da jaki ake ɗaukowa da mota ake ɗaukowa ita kuma mota ya ta sha man fetur shi kuma wanda zai je ya ɗauko sai ya ƙarawa bai sai da ganyen kuɗi shi kuma wanda ya ƙara aka ƙara masa kuɗi saboda ɗauko ganye ba zai zo ya sayar maka da shi da sauƙi ba shi ma sai ya cire kuɗin mota ya raba kan alayyahu saboda kada ka ji da waiwai ana maganar riba da irin waɗannan basu sukan kai tsammanin za ka fita komin talaucin ka sai ka biya sai ka biya saboda ai yanzu muke biya idan za ka sai ganyen kuwa sai an ƙara ma duk abin da za ka sai an ƙara ma saboda haka shirin tallafin ya shafe ka in ka gane in ba ka gane ba ko ba gane ba saboda kenan kaga ba wai gwamnatin ne kadai take bauta ba har mu yanzu muna bauta ba waɗannan basussukan da ake domin ta sanadiyar su ne ake ta cire waɗannan tallafin wannan shine matsalar da ake samu a riba shi yasa musulunci ya haramta ta saboda sai ta ne da kowa bawa kuma sai kowa ya bauta wannan yana daga cikin matsalar da riba take jawo za a baka bashi da ruwa su kuma za su kafa dokoki su ce to a kasar ka dole a cire kaza a kasar ka dole a yi kaza a kasar ka dole sai an yi kaza to tun da ka siyo bakin ka ka zama bawa ka dole kuma ka zo ka sa doka a ƙasa a ce to an yi kaza abu kaza ya tashi ya kaza kaza saboda haka kowa ya ɗanɗana sa yanzu shine muke ɗanɗana kuɗar wutar lantarki babu kuma ta yi tsada yawa man fetur an yi kaza kuma ga abin da aka samu wane ne shi ma an yi kaza kuma ga yadda aka samu ko da waɗannan wahalhalun duka yanzu sai a tashi shida sa'annan abu na shida ne suka ce in haƙul ittisa wato tozartuwa da tattali zai shiga za ka ga idan irin waɗannan abubuwan suka faru matar da tila da take so ya taso yi gyaɗa ta zo ta tsayar to yanzu kwanan jaɗar ma ba za ta iya saya ba domin jarin da ke ba saboda haka ita ma ta durƙusa tattalin arzikin ta ya mutu ko bai mutu ba ya mutu mai toya mata mai yin ɗan wake ka gane mai yin kunun tsariya wanda da tana da jarin kwanon gero guda biyu ko uku to yanzu ba za ta iya saya wannan ba saboda haka dole za ta ga wasu mata wannan sana'ar ƴan ƙarama ta zama babu ita kaga kenan tattalin arzikin wannan gidan yayi ne da ɗan waken da suke yi ƴaƴanta suke ci ita ma ta ci sannan a sayar kuma jarin bai karye ba za a iya zuwa a siyo gobe ma a yi ƴaƴanta suna karyawa yanzu abin ya yi tsadar da jarin da ya iya sayo kwanon ɗan waken ba dole ta daina ɗan waken kuma dole wannan kuɗin a aika su a siyo daga nan kuma an tsaya yunwa kuma tashi da cikin al'umma wannan shine abin da yake faruwa shi za Allah ya haramta riba ko ka gane ko ba ka gane ba haka magana take in kana kallo na garbi ne da yake kana da malamai a jami'a ka je ka tambaye su ka ji labarin tunda mun yi magana ba a cikin karatun boko ya ma da yin musulunci kuma ya ga mun da kake kai tattalin arziki kuma wannan shine a fili zahiri duk masu kananan sana'o'i sun tsaya idan ka zo yanzu ka samu mai walda da wanda yake harka da aikin wutar lantarki yanzu duk za su tsaya ko kuma ma sun tsaya saboda babu wutar tun da babu wutar in aka samu wata biyu wata uku bai yi waldar komai ba ina za a je ina tela wanda sai ya kasa an sa janareto shi ma zai tsaya duk wani mai aiki da wutar lantarki zai tsaya saboda wannan tallafin da aka cire bai da kuɗin da zai biya bil na nefa dole ya tsaya to idan ya tsaya idan yana da yara guda biyu yanzu dukkan sun zama ba mai iya sayan dan wake da safe ko ba haka bane ba sai yaya shine riba ta shigo ta kanya tattalin arziki in ha ta yi in haki na iktifadiya economic din mutane ta lalata shi wannan shine matsalar a ciyo bashin amma duk da haka kaga su gwamnatoci ba za su ji daɗin mu ba kuma ba haka suke so a yi ba to ko kana zo ko baka zo magana za mu kuma za mu tafi gidajen mu Allah abuna abuna bakwai da abin da zai faru daga wannan matakin tun da yanzu in kana da yara uku ko hudu kamfanin sana'ar ka ya tsaya idan mace za tana so ya dan wake ko ta so ya da ko wani abu kama da haka yanzu da ta kasa sayuwa duk wannan da abin da ya shafi da sun san abin da nake faɗin nan gaskiya ne duk wanda yake jina wanda abin ya tafe shi ya sani cewa sana'ar yanzu ta tsaya kuma yana da yara biyu ko uku in ba ce tana da ɗaya kila har mijin ta na karyawa a cikin wasu al'amari yanzu duk komai ya tsaya to daga nan sai malamai suka ce abin da riba za ta kawo na bakwai shine irtifaqu nisbatul batar to daga nan kuma za a samu zaman banza zaman banza saboda ah, ba wutar lantarki balle kai wannan ba wutar ballanta na kai wannan yanzu kai ma zaman jira kake yi wuta kuma ba ta zo ba zaman banza ya faru ko bai faru ba ita wannan da suke so ya gyaɗa yanzu babu ita wannan da suke so ya mata babu shi wannan da yake wannan shi ma babu daga nan abin da zai karu da in ka bi layin ba za ka samu samari masu zaman banza ba yanzu ku idan ka biyo za ka samu mutum kamar goma suna zaune in ka siya ba ka aiki suke ba wuta ko ba haka ba ne zaman banza ya faru ko bai faru ba to wannan shine babbar matsalar riba ta jawo wancan abun ta tobar ta tattalin arzikin sannan ta ɗaga zaman banza masu yin su yawa wannan shi ne abin da riba suke samar kuma wannan kowa yana ganin sa a fili ko ba haka bane ba kowa yana ganin sa a fili to shi kenan idan an cika tattalin wannan tallafi da sauran wasu al'amura kamar yadda riba ta jawo zaman banza ya ƙaru to sai musulunci ya ce daga nan kuma mataki na takwas abin da zai faru shine irtifa'ul as'a as-sil'a daga nan kuma farashi zai tashi farashin kaya zai tashi jama'a yanzu wannan karatun dan Allah ba ku ga halin da muke ciki ba a yanzu dan Allah ba ku gani ba ai a fili yake ai to kaga kenan musulunci tun kafin a aife ka tun kafin a aife ya kafa maka ƙa'idodi ta yadda zai maganin komai ba ku bi ne. kawai ba a bi ne. sai ta irtifa'ul as'ar daga nan farashi zai tashi saboda mai na farko babu wutar balle a yi sana'ar babu man ballantana a yi tafiyar ɗan abin da ya rage a hannun mutane za su ɗaga shi ta yi tsada So daga nan al'umma ba ta shiga wani hali wannan shi ne abin da ya biyo mana baya an gane to idan farashi yayi yawa yayi tsada to shikenan talaka ya shiga uku ko yana so ko baya so da na farko baya aiki zaman banza yayi yawa ba kudin balle ya tsaya sannan ƴan kuɗin da za a yake da shi zai je ya sai kwanon gyaɗa ko kwanon masara yanzu ba zai yi ba ba zai yi ba wallahi to sai zai faru na farko dai duk hanyoyin aikin ka sun tsaya na biyu zaman banzan ka yayi yawa na uku farashi yayi tsada to idan ba a yi sa'a ba in ba ku da imani ku za ku fara ta duk wanda ya rasa abinci ya rasa aikin da zai yi to in wani ya kira shi zai ta da hankali zai gwamnatoci su kula da abin da muke faɗin su kula duk da dai na gaya muku ana kallon mu gargawa. na yadda ni gardi da zai shekara na ashirin da uku a tambaya yawa ka ƙara faɗi ka ƙara faɗa ka ƙara faɗa ka tafi ka ce garbin nan ka je ka faɗa ka je ka faɗa ka ce garbin nan da kwaro amma kuma komin e komin tsiyarka kuma duk abin da za ka faɗa abin da na faɗa ɗin nan ya afu ya afu a fili ba musu a ciki wallahi duk ɗan najeriya ya ce da wannan ba wani ɗan najeriya da bai ce da haka ba kowa ya ce da saboda haka ku ce ƙarya nake in kun ga dama saboda haka bayar da zai to daga nan abu na tara da zai biyo baya tunda an samu zaman banza an samu lalacewa tattalin arziki a ƙasa kuma an samu masu zaman banza farashi ya tashi to abinda zai biyo baya shine hirmanu sa'ada riba za ta zo su haramta wa mutane dacewar rayuwa ma'ana rayuwa ba za ta so kuma shine gaskiyar magana ai a yanzu rayuwar ba daɗi take ba ko daɗi take rayuwar ba ta daɗi shi ne gaskiyar magana saboda ka duk abin da zai ba da sauki to zai zamanto babu ba abin da zai ba mu sauki sai in waɗancan abubuwa an san yadda za a yi aka batar da su ko aka rasar da su amma ba zai yi tattalin arziki ya mutu ya kalle a cire tallafi wasu ƙasashen duniya su ɗaga muku farashin kaya a ce ku saukar da abu kaza a ce ku cire kaza ku haɗa waɗannan abubuwa guda uku shi tattalin arzikin ya karye sannan zaman banza ya ƙaru sannan tashin farashin ta ya ɗaukata to shi ganin hirmamun sa'ada jin daɗin rayuwa ya tafi a riba haka take jin daɗin rayuwa ya tafi yanzu idan ka zo ka ɗaga waye yake jin daɗi ba babu jin dadi. ko ɗan kasuwa da yake kasuwa ba daɗi yake ji ba ya jin daɗi a kasuwar ballantana kai ma'aikacin gwamnati wanda kayan farashi tashi yake amma albashinta kuma ba inda ya je ko ba haka ba ne zama da aka sai ina rayuwa za ta yi daɗi shi mai zaunawa ko ya ɗinki ko ya gini ah, ba sai an samu damar yin ginin ba tukuna kana mai wani yanzu dan motar zazzabin mai ya mutu ba da yadda zai haka zai ta gurgura a cikin zan je kuma zan dawo yanzu insha Allah ba zai bayar ma a canjin ba to sai me sai ɗaya ɗaya ne za ka samu saboda haka ka rike na jin daɗin rayuwa ya fara tafiya wa mutane abu na goma shi ne annadamu wal khusran riba matsalar ta shi ke matsalar ta shi ne duk wanda ya karɓe ta sai yayi nadama kuma sai yayi hasara matsalar ta kenan kamar yanzu yadda na gaya maka cewa wanda zai baka bashin dubu goma ya ce dubu sha biyar za ka biya lokacin da kake karɓa ne kake marmari amma idan aka ci wata ɗaya da ka biya ba aka ci wata biyu ba ka biya ba to sai ka yi nadama sai ka ji kaito da baka karɓi wannan bashin shi za a ta ƙasashen da suke cin bashi sai sun yi nadama da yadda suke cin bashi saboda dokoki da ake samu su a kan wannan al'amarin bashin da aka ba su to wannan haka matsalar riba take ko kai kadai kace aka baka bashin, to sai ka zo kayin nadama kuma daga ƙarshe asara daga ƙarshe sai kai asara saboda idan ba baka sa'a ba in banki ne sai kai asara gidanka in ko ba haka ba ba kayan da zaka biya su kulle ka dole kuma in an kai ka wajen yan sanda an kulle ka komin imaninka da juriyarka sai ka yi da dama ka ce wallahi da wannan abun ba a yi shi ba <laughs> ko ba haka ne? dole sai ka yi wannan nadama abu na goma sha ɗaya shi ne ba'aful imani idan riba ta bayyana to wanda ya cuta sai ya yi raunin imani domin farko abin da zai ta ka tafi ba ka da imani da ya yi raunin to kuma idan ka ci gaba da karɓa kana tafiya a haka to za ka zo kai ma fagen da za ka so yanzu a yi tsiyar duk za'i ko? yana za ga wani ya ci miliyan goma biyu ko uku duk sun tafi a janye wanda Allah ya ba albarka yanzu kudin gaba ɗaya sun dawo miliyan bakwai kuma ana neman su ya biya to dole daga ƙarshe rigima za a yi kai ko dai in ya samu wata 'yar gaba ya makale to shi kenan sai lauyan su shi ma ya rika biya masa kaza da kaza eh kai kana nan shi kuma yana kan kotu a ji a ta bugawa ala ayyata halin dai matsala ce wanda za ta ta faru abu na goma sha biyu shi ne nuzumul ham wal gham duk wanda yake ta'ammuli da riba to riba tana ta takaici da bakin ciki ba ta sa mutum ya samu kwanciyar hankali ba za ta sa ka samu kwanciyar hankali ba saboda abu na wanda yake ta karuwa maka kuma hanyar da duk ake bi a samu kuɗin da za a biya tana tsintawa za ka kai da kanka kana kallon cewa fa akwai barazana a gaban rayuwarka na goma sha uku shi ne yambutul jash wato mai ba da bashin da ruwa mai ba da bashi da riba to mutum ne mai kyashi dole duk wanda yake in banki ne yake ba da bashi yana da kyashi in wani mutum ne yake ba da bashi ya ba ka buhun madara da da rani yake da kaka aka bashi buhun ɗaya da rai to yana da kyashi a kowa sun kyashi ko kyashi kam shine fa dama wanda yake mu'amala da kai baya fatan ka ci gaba shine kyashi da haka duk mai bada riba baya son ka ci gaba don da yana son ka ci gaba bai da kyashi da iya abin da ya baka bai ce ka dawo masa da saboda tausayin ka dai amma baya abu na goma sha hudu shine aswatul qalbi yana jawo ke kasar zuciya an gane mai cin riba zuciyarsa tana kekashewa haka mai bada riba zuciyarsa tana kekashewa kuma alamar kekashewa shi ne mutumin da ya rasa ba shi da shi ya yi bashi sannan da aka zo ba sa bashi aka tsara masa to ya kaga ke kafin zuciya kan ta tabbata na rashin tausayi ko ba haka ba don inda akwai tausayi ba za a je ba wannan halin wannan kenan na goma sha biyar shine man'ul ijabati du'a cin riba yana hana amsa addu'a Allah sai ya ƙi karɓan addu'ar ka saboda ka yi masa babban kaba'i kuma abin da ya hana kake aikatawa da ka daga cikin illar ta tana hana a samu amsawar addu'a sana abu na goma sha shida shi ne tauzi ustaura idan ribar ta yi yawa tana kawo zanga-zanga tauzi ustaura da kawai shi kenan waɗanda ba su gamsu ba sai su rubuta kwanaye, su zo bakin titi su tsaya su kaza da kaza da kaza to kaza da kaza wa ya saka ka wannan duk zunubin riba da yana jawo irin wannan abubuwa an gane ko kuma wata ƙasa idan kun ci ta haura muku ta yi abin da bai kamata ba sai ku huto ku a ƙasar kuna zanga-zanga ko bayan kun san ba ku da gaskiya ba ku da gaskiya ba shugabannin ku suka ciyo ba to don ba za a matsa muku ba shi za a cire tallafin wancan a cire wancan ba a cire wancan sai ga komai a lokaci guda ya zama mai tsada idan kuncin rayuwa ya dame ku a ƙasa to kowa zai rubuta kwali a guta ko a ce mu muna son sai an rage ƙasa ko ba haka da ake ba abin da ake kenan ribar ta kuma take jawa waɗannan matsaloli abu na goma sha bakwai shine raddu du'a in kai addu'a Allah yana kifo da ita ne ce baya so sai ka tuba sai a dawo maka da ita abu na goma sha takwas shine nazul baraka Allah yana cire albarka hatta a rayuwa ta amfanin gona hatta a cikin dukiya hatta a cikin ilimi idan mutane sun cire ba yayi yawa Allah yana cire albarkar waɗannan abubuwa saboda bala'in sannan abu na goma sha tara malamai suka ce saddul babul khair riba tana son su kofar alheri don ba ta bari kowa ya zama sai kwaɗayin kuɗi yake da haka kai da kaci baka fita ba wanda ya baka bai fita ba sai Allah ya tushe muku kofofin alheri sannan abu na ashirin shine al ikhlas wato inda riba kai yawa kai yawa to za ka zama tofar da kashe mutum don kayan ka ake gwanjo za a gwanjatar da gidanka za a gwanjatar da motarka za a ka dawo ikhlas ya same ka ka zama to muflisi komai ya tafi sannan ita kuma matsalar ta ta riba shi ne kusan mutum hudu ko biyar suke shiga cikin la'ana akwai wanda ba da ko kobo kuma ba shi ci ba amma Allah an ce shi saboda wanda ya bada kudin riba ya bada bashin da ruwa shi an tsine masa wanda ya karba shi ma Allah an ce shi mutum biyu kenan ko na uku wanda ya shaida na hudu shi ne wanda ya rubuta rafi shi ma ya shiga bai da kokobo manzo Allah ya ce hum sawa fi dhunub dukkan su ɗaya suke a wajen laifi da ka kofar aka tawo za a cika na riba to in ka cika wa mutum taimaka shi da aka cika na riba in dai kai ka rubuta ka cika masa to kai ma Allah ya tsine ma haka manzo Allah ya fara ka je ka dubi littafin jarifa su riba ai wasa kuke wasa kuke da Allah sai za Allah in ka jaddada zamu za mu baya da sauki wallahi tallahi saboda duk halin da muke cikin nan mu muka jawo mu kanmu ba Allah ne ya jawo mana laifin mu ne saboda kowa in yana son kuɗi abin da ya ga dama yake ba wai abin da Allah yake so ba sai za dama yake a cikin zamani mutane za su so kuɗi ba su damu ba amin halalin aw min haram kudin nan daga halal suke ko daga haram ba a damu ba in dai kudin su zo kawai shi ga na cikin to kaje da manzo Allah yake da katibuha da shahiduha da ha, da mu'jiluha su hudu wanda ya ci wanda ya bada wanda ya shaida wanda ya rubutu dukkan su sun shiga ci Allah ya tsine musu albarka Allah manzo Allah ne yake magana ba ni ba ka je ga dudu gari masa ruba mun tafi ka ga yadda Allah ya tsakata da sha'anin riba da kuma yadda take ne da al'umma wanda wanda suna ganin har albarkar amfanin gona riba in ta yawa tana shafansa hatta albarkar ƙasa da ruwan sama duk yana taɓa hatta naman da kuke ci riba tana taɓa duk ya kawo magandun zaƙin naman dabbobin kuma masu yaron garkin nonon da kuke sha da dabbobi in an shayar da ƙasa da abincin riba garkin nonon kuma masu yaron ai bala'i muke ciki wannan saboda duk wannan abin da ake yi Allah yana kallon mu ne Allah yana kallon mu ba mu da dangantaka da shi shi mahalicin mu ne ubangijin mu ne kuma shi yasa doka ko yanzu yau din nan da gwamnati za ta zo ta ce gobe da ji kan a ga kowa a kan kar a ga kowa ba bai fitowa amma in Allah ne ya ce kar a ga kowa sai kun fito wallahi fitowa za ku Allah na ga muku in Allah ne ya hana wallahi fitowa za ku wani kodan taurin kai sai ce bari mu leka mu ga abin da Allah zai yi to kuma mutane sun zo mutane sun zo suna ga duk wani abu daban sun bar Allah kuma su Allah ba zai dan tsada musu musiba ba eh ai da gangan kuke wallahi wallahi da gangan muke kuma a hakan din ko istighfari ba ai ba a tuba ma wani ma ba ruwansa ina ruwansa ma kawai ya zaluncin sa kawai ya je ba ma magana cewa a tuba ma Allah ba za a tuba ba kuma da haka kawai abin da ake ko da haka mu dan tsada wallahi sallallahu alaihi wasallam kuma in ba su ba muka yi muka daina ba billahi lalzi ina rantsa muku tukuna ma wallahi wallahi da saura in ba su ba aka wallahi Allah ba a addu'a ba a roƙon Allah duk kowa ya yi wa cikin abin da ya ga dama yake a dole mu kawo ba kowa ya ɗanɗana yake kuma in baka yi sa'a baka rayu da wannan talaucin ga zafin rana ga baka da koko ga katon takalmi a kafarka ga kuma za ka mutu kuma ka tarar da Allah Allah sauwa za mu aji a nan sai gobe idan Allah ya kai mu ma kuma dora eh Allah ubangiji ya muku albarka ya mana albarka Allah ya tsare mu daga dukkan wata fitina Allah ka kinya mu Thank you.